Yana ranar Alhamishi 23 ga watan Nuwamba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalango ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau ne shugaban kasar Nijar shugaban majalisar CNSP Abdulrahman Tani ya yi fitar shi ta farko zuwa ƙasashen waje zai kai ziyara a Mali da Burkina Faso. An soma gudanar da yekuwar allurar gama gari ta kayan cutar dangi da masassarar cizon sauro a Doso. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan yaƙi da wannan muguwar ciyawar cewa da sida codifolia da ke barazana kan filayen kiwo a ƙwanne da fata wanda lahiya ga labarun kamar yadda suke shugaban majalisar ceton ƙasa cnsp janar abdulrahman tani ya isa yau 23 ga wannan watan na nuwamba a bamako babban birnin ƙasar mali inda ya kai ziyarar aiki in ji ma'aikatar da ke kula da tsarin shige da fice na fadar shugaban kasar majiyar ta kara da cewa bayan ba mako shugaban kasa zai isa burkina faso tun lokacin da ya hauka ragar mulkin kasar Nijar a ranar 26 ga watan jiya shekara 2023 wannan shine karo na farko da janar Abdulrahman Tani ya huta zuwa kasashen waje. Dangance da ficewar sojojin kasar Nijar daga Minisuma, Dogar ta ƙarshe ta miƙa sansaninta na Asango ga hannun sojoji na ƙasar Mali. jaridar sojoji ta kasar niger ita ce ta bayyana wannan labarin ta kuma kara da cewa rundunar sojoji ta niger ta iso gida a wannan satin. An gudanar da rigakafin cutar masassarar cizon sauro da danga a dukkan faɗin ƙasar niger. a cewar sule saidu na ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsabta ta doso an yi wannan rigakafin ne saboda an gano wani mutum mai dauke da wannan cutar ta deng a doson kamar yadda ya shaida ma na hadiz hassan muna cikin shirye-shirye inda za mu yi feshe na magani don kashe sabro mai zuba masasar cizon sabro da cutar ga da aka fara samu a cikin jiha mota da wasu da dank wannan ya biyo bayan sakamako awon da ya tantance hakikan an samu mutum ɗaya mai fama da wannan cutar za mu fara shi da izinin lahi daren laraba waye sahel alhamis kuma da daren alhamis waye sahel Juma'a. kenan dare biyu ne za mu yi wannan aiki na watsa magani domin kashe sauro kiran da za mu yi ma al'ummar da bakin karfe goma da dare ne za a fara wannan aiki kenan kamin a fara wannan aiki kowane gida ya dace su ɗau ƙararrun matakai matakai menene shine a ruhe kanga duka duk abin da ake adanin ruwa ko ake adanin abinci ya kamata a ruhe shi a ranar litinin da ta gabata ne aka soma allurar rigakafi ta gama gari kan cutar makoshi da ke saukin yaduwa a wannan lokacin na sanyi a mata mai da ke gundumar kance kuma shaushawar za ta ci gaba har zuwa gobe juma'a a cewar alkasim isa mai kula da sadarwa asibitin ta mata mai yin allurar rigakafi ita ce hanya mafi inganci don kiyaye wannan cutar da ta bambanta da cutar majina kamar yadda shaida mahabu sarki salim shi wannan ciwo yana yaduwa ne ta hanyar iska muna tsammanin wannan yana daga cikin alamomin da suka sa ciwon ya yadu da wuri tunda kowa sani lokacin sanyi lokacin da iska take gudu ne ciwon ku a cikin iska yake yawo ban mu da wata hanya da za mu kare kanmu daga wannan ciwo in ba kahin ba diba da cewa shine hanya ɗaya ta kariya da gare mu hakika tana da alamomi da ya bambanta ta da murata mu ta wasa da muka sani sosai na farko idan mutum ya kamu da wannan ciwo zaka ga daga bakin shi wata kamar sabuwar wata tana hutawa wata fara banda wannan ana masasara kuma murya tana shakewa har ta kai ga makogwaron ya kumbura mutum bai iya shan ruwa bai iya ci kuma zaka ga kaluluwa ta huto mishi a kasan mukamukan shi idan an laluba za a ji ta sosai za ka kamar makogwaron ya kumbura da kasan mukamuki sosai don ku wannan su ne alamun ta sosai wato wannan zagaye insha Allah muna sa ran za mu samu yara adadi dubu ɗari biyu da goma tara da ɗaya da ɗari muryar sashen na kiwon lahiya da wannan cuta ta wato tare da ke zuwa kai a kai a wannan lokacin na shigowar sanyi inda a cewar isaka adamu rashid babban likita tari ba ciwo bane takamaimai amma alamun wata cuta ne kamar yadda shi da mara fikatu a tayar abu ne na dole da sai an zamna da shi wani lokacin jiki na bayyana buƙatar fitar da wasu sinadarai da baya bukata kamar ƙura wani bakon abu da aka shaƙa amma kuma duk da haka yana bayyana wata alamar cuta mai tsanani tari mai tsanani da tari kawai da ke yawanci wani tari ne kawai da ke zuwa tare da rakiyar cuta tari shi kansa ba ya zama wata cuta amma wata alama ce yana cewa cuta ce za ta janyo shi ɗari hayaƙin taba da sauran cutuka da ake yadawa babban tari mashako tarin huka waɗannan suna iya janyo tari akai-akai game da tarin gaba akwai magunguna da ake kira mycolitin da ke taimakawa fitar da majinar da ta daskare game da ƙaramin tari shine da ke bayyana abu sabo ga jiki ana iya shan magunguna kamar su kudayin da sauransu Ƙungiyar gamayyar da'irorin ƙasar Nijar na gudanar da wani taron muhawara na kwanaki uku a Tawa. A cikin zaman taron za a taɓo batutuwa da suka shahi jagoranci, cigaban ƙananan hukumomi da kuma rarraba makamai. Hamada Abdullahi Gusman, shugaban da'irar Kau, ya bayyana yadda al'amuran suke tafiya a cikin firarsu da yawale abdulmumune yau muna nan tawa saboda mu kawo namu goyon baya ga taron da za a yi can ya mai bisa zancen a sake nazari ya ga za a ci gaban kasar nijar kenan zaman ga zamu nan kwana uku za mu nazari ne bisa wani kundi dama wanda technician sun yi shi za su kawo mana mu dibe shi saboda muna ta maha wannan kundi wanga samu hidduwa nan ga zai kawo tasiri a can zaman da za a yi mai bisa zancen ginin mu wakilan komin komin ne mu ne meruka mu ne talakawa yau da gobe kullum mun san su muna ta maha abin da samu hidduwa yana ga tasiri gundumar madarin fa tana fama da rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokacin na kaka wannan al'amarin yana tiyar ma magabatan hankali dalilin da yasa kenan suke ta maimaita tarukan wayar da kai don a samu zaman salama tsakanin manoma da makiyayan a cewar haruna sani merkin nama da rumfa a halin yanzu dai kura ta lahwa ganin cewa jami'an tsaro suna kawo nasu kokari ta wannan fannin ka dai karin hasken da ya mamman al'ada da shi da muhammadu abdullahi mai girma prefe na jihar Malam Rumfa ya sa munan da'irar mu mu kira duka masu gayi shi da sarakuna da masu garurruka da masu unguwanni tare da direktar wanga na polis na jihar Malam Rumfa da shugaban shandarma na jihar Malam Rumfa da shugaban environment osfore kenan a waya musu da kai saboda irin abin da ya faru a danja kai ya ƙara faruwa zuwa gaba kuma mun yi shi mutane sun gane alhamdulillah sai mu ce sai dai mu jira lokacin da aka bada na sakin gonaki kasan babban matsala ita ce yanzu su waɗanga makiyaya tunda kowa makiyayi ne su wanga makiyaya masu hitowa daga arewa daga ko ina can wajajen bana ba a samu ruwa da yawa ba kenan kaga abun a mace suke kuma babu abinci can wajen a mace suke siyo nan kudu kenan in suka yi wannan wannan ne suke samun abinci da talatin ga watan disamba ake buɗe gonaki amma kaga mara an maida shi 20 ga watan disamba kenan kaga abun ya kawo matsaloli shi yasa aka ƙara jawo shi baya ubangiji Allah sa sakon da aka gaya musu an ga mutane su yi unhwani da shi gwamnan jihar Agadez ya soma wani rangadi a cikin da'irorin da bagga da tablet da kuma wasu ƙauyuka cewa da bagizm da amzikar a cewar shi ya yi wannan ziyarar ne don ganawa da al'ummar wannan yankunan a cikin zumbar jin irin matsalolin da suke fama da su gadin general de brigade ibra bulama a cikin firar su da anise karim Mafi yawan matsalolin a matakin farko suna da nasaba da rashin isassun ruwan sama da muka fuskanta a wannan shekara a yankin na jihar Agades, musamman a yankin Ayer da mafi yawan al'umma suna noman lambuna ne. Shimfiɗar wajen bai samu isassun ruwa ba, wanda haka zai kawo matsala dangance da noman lambuna. Sannan bayan haka matsalolin da jama'a suke fuskanta shine na rashin ruwa da kiwon lafiya da kuma rashin isassun malamai a makarantun boko a cikin karkarar Tabilot a yankin gabas suna fuskantar matsalar rashin tsaro. Akwai izinin ba da lasisin haƙar ma'adinai fiye da ɗari da aka bada a yankin. Amma yau waɗanda suke aiki da su basu wuce goma ba, wanda hakan yana da nasaba da rashin tsaro. jiya wajejen karfe bakwai na magariba mota jigilar 'yan malati ta ƙauyen imanin a yankin bunkuku dauke ɗan malati da kuma wasu masu jira shi kan hanyar ta ta zuwa birnin yamai ta bige wani raƙumin daji a nisan kilomita goma daga ballar yara dukkan waɗanda ke cikin motar sun huta salim alim ko ƙarsa ne ba su yi ba sai dai raƙumin dajin ya mutu take yanke in ji ma'aikatar ta gandun daji. An gudanar da wasannin kallon ƙafa a cikin hilayen wasanni daban-daban na cikin ƙasa a cikin tsare-tsaren yi na farko na Super League a satin da ya gabata. Dangance da wannan wasannin zumunta AC ta Yamai da AS Lake da Urana FC ta Agadarsa da AS Fan da AS Police da AS Duan su ne sahun gaba a cikin matsayi na wucin gadi inda kowanne ke da ɗiyan kilge uku. a rukunin karshe akwai usgn da espoir fc da askar national da sahel fc da akokana fc ta arlet da jangarzo fc ta maradi da tago ta doso kowanne baya dan kilge ko daya a yanzu sai rahoton na musamman a gundumar kwanni da ke jihar tawa guraren kiwo da dama ne wata ciyawa mai suna sida cardifolia ta mamaye ciyawa ce mai saukin yaduwa kuma dabbobi ba sa amfani da ita gashi kuma tana hana sauran shukoki bunƙasa a cewar masana al'amuran kiwo wannan ciyawar annoba ce domin ta kawo cikas ga makyaya da kuma muhalli ana ta kokowa da murkushe ta kamar yadda abdu ifarid daraktan ma'aikatar gandun daji ta ya shaida ma habiba ahmed Le sida est une plante envahissante. Garmani haki ne da ke mamaye wuraren kiwo, ice ne da ke saurin girma kuma haki ne da dabbobi ba su ci, kuma inda yake girma babu wani haki ko wani ice da zai fito ko ya yi juriya cikin shi, kuma hakan na janyo matsaloli ganin cewa wuraren da muke da a nan wurare ne na noma, amma muna da 'yan wurare na kiwo idan ana cikin su lokacin muna makiyaya suna kai dabbobin su kiwo ko kuma su zauna. Yanzu idan wannan haki ya mamaye wurin kenan dabbobin makiyaya ba za su samun abincin kiwo ba kenan wannan zai sa makiyaya su nemi zuwa cikin gonaki kafin lokacin sakin gonakin abin da ke kawo rikicin makiyaya da manoma kenan a nan kwanne kuma kuna ganin cikin wuraren noman babu filaye da yawa illa wuraren kiwo ba kamar a arewaci ba ne na inda ake da mayan filaye na inda makiyaya za su barin dabbobinsu su je wajen kiwo laissez perdre leurs animaux me ke kawo yawan yaduwar ta sai ki aksanci abin da ke kara girman wannan haki na farko lalacewar muhallin halittu yanzu idan kasa ba ta da albarka kenan wannan haki ne kaɗai zai fitowa kuma su girma haka kuma iska na air kawo shi akwai kuma tsuntsaye da za su air kawo shi nan su girma to ko akwai wata cuta da take sanya wa dabbobi to gaskiya dabbobi ba su cin wannan haki ba su cin hakin ko kaɗan kenan ba za a ayar sanin wacce cuta bace zai iya haddasa ma dabbobi amma matsala ce sosai ga muhalli ganin cewa haki ne da ke lalata filaye a nan bangaren kwanni ya kuke yi domin yakar yawan yaduwarta. Lite contre cette plante qu'il faut au moins trois Yaki da wannan haki ko ice akwai akalla hanyoyi uku. Hanya ta farko a lokacin rani sai a fara da cirewa ko ƙonewa wani lokaci ana amfani da hakin wajen yin taki kuma bayan wannan dole lokacin damina hakin zai yi ciro. Yanzu hanya ta biyu shine na jiran lokacin damina idan hakin ya fara girma sai a fara nome shi nan sai a kawo wasu irin shuka a sanya irin itatuwa masu amfani ga dabbobi domin domin dabbobi su yi kiwo yanzu bayan wannan bai kare ba ana iya nomewa kuma ya fito eh, idan an kai noma daga baya za a rika cire hakkin da eh, hannu wannan ita ce hanya ta uku duka duka dai muka zo karshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sun burku tare da salamatu kadiri dokin labaru na sashen zamanci kuna iya sake saurar labaran a kan lamba uku biyu biyar kyauta ta layin airtel ko kuma kan shafin studio kalangu a kan manhaja ta play store allah ba mu alheri Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.